Tonda Blows Online TV. Blows. je nura ku kun mulki ko kuma jam'iyyar ku yanzu in ka dibi trend din ita ka mulki. Duk inda an kai to ko da an dan samu break dai ana dawo muku. me yasa kun ka kasa yin abinda ka al'umma ka expecting in terms of developing jihar gaba. Shin rashin samun ƙwararrun shugabanni ne waɗanda ake zaɓe a jam'iyyar ku suna da na kaso na kwarewa ne ko ko rashin sense of direction in terms of irin wanga development plan da mun kai magana a naka ra'ayi zamfara a 26 mm. ɗauki zamfara da su a 26 Jam'iyyar siyasance mu kusan tun 1999 har zuwa ita ce ke ta transform mahmuda zuwa abdulaziz zuwa mai girma gwamna yanzu ni ba ni bayan cewa adawa ta yi contributor wajen matsalar jihar to adawa ita kamata ta zama sahun gaba wajen ci gaban jihar zamfara dalilai na anan yan adawa idan suna haska ma gwamnati da mai mulki inda ake ganin problems here and there shi zai sa mai mulki ya yi ya gyara matsalolin shi ni har gobe da jibi ina sha'awar dan adawa ya fito ya faɗi cewa ga inda kuskuren to shine muka samu matsala a zamfara tun 99 dole dole dun ne mulki sai ya sa 'yan adawa cikin aljihu dole sai ya jawo su which is abin da ya faru faruwa kenan ko da aka yi zaɓe 1999 pdp na da local government bakwai APC na local eh, AMPP AP eh, eh, but ta gana but kuma APC na transformation so by that time go and look at the chairmans da suke governing local governments gwamna yana tsakiya a state assembly akwai yan adawa so by that time inda Allah ya taimake mu ga lokacin an shiga an bari 'yan adawa su ci gaba da adawa su. ni that is the mistake da na fara kallo na kokarin dole-dole sai an kashe adawa siyasa babu adawa kwata-kwata ni ban ɗauke to a cikin amma yanzu 'yan gwamnatin kuke cewa ai one of the scorecard da suke jojin gwamna shine ya yi ensuring political stability ya ɗauke ɓaraka ta adawa don haka an samu stability cikin jam'iyyar wannan ai 'yan jam'iyyar mu ne eh, misali ne ai gane 'yan jam'iyyar mu ne he have his reason for doing that hmm. yayi dan ya jawo su zama wuri guda kila dan jihar zamfara ta ci gaba sai akwai yan adawa suna banda da wa'anda suka ban mu suka koma can suna kallon cewa za su tsaya jam'iyyar apc eh, za su koma jam'iyyar pdp ina gaya ma genesis da matsalolin jihar point ɗin ka is clear don go maganganun da suka kawo tun na ilimi ne suka kawo wanda bature ga jiha ya kamata a aza amma a siyasance siyasa ta yi contributing na cewa dole dole sai ta kashe adawa da 'yan adawa wanda gwamnan mu na farko ni ba ni ban yi ban yadda da abun da ya zo da shi ba na cewa sai ya kashe adawa wajen kashe adawa a 1999 to 2007 nan jihar zawar ta collapse because inda an bat tafiya ta yi tafiya no koyaushe kuna peji guda ai ba maganar ba ce dokta kullum ni wallahi shi yasa yanzu a wagga siyasar da muke ciki yanzu ta mai daraja gwamna mata wannan maradu ni duk wanda ke kokarin musguna ma dan PDP ni ina kallon shi makiyar mai girma gwamna yanzu a anka what is the reason na wa'anda ke karkashin mai girma gwamna su je a ce wai PDP ta yi what is party office what is party office by the way a ce wai kun je kun wani rubuta mashi zure wane su je su yi mu ma mu je mu we have need to me hmm. mai girma gwamnan jihar zamfara ya yi abun da ya kamata zamfara su sake zaben shi i have my reasons duk da ba shi ya kawo mu ba yanzu we are talking about zamfara in general at 26 lokaci zai yi wanda za mu haɗu da yan pdp ga mu ga su mu za mu gaya musu mu da abubuwan da mai girma gwamna ya da abubuwan da muke hasashe amma yanzu a adawa in ana son jihar zamfara ta ci gaba let's pdp su yi lokacin kamfen yayi in can baya ba su yi ba a ba su su yi kuwa ne hajiya ce ni na dauke su minute har yanzu ni na dauke minute wallahi na dauke su to to tsaya na muje rakade <laughs> muje Tonda Blows Online TV. Tonda Blows.